الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon da Allah a ba mu kafin fara karatu a ba mu kamar minti biyar haka zuwa gida in ya yawa goma a saboda ba ko da muka samu babba kuma ɗan gida. na zo mun yi sallar juma'a da shi a masallacinsa kuma na yi sha'awa dai dama don bibi yan uwa haka sai a gaida musu murna da kamawar wannan wata mai albarka sannan kuma in ji ji kuma in ga abubuwa da ake yi ta yi na kokari da dawa to yau sai nake mara ibrahim shi ne mu je masallacin a malam idris abdulaziz ku yi sallah a can to duk da mu makar ne amma mun samu sallah mun samu wani bangare na kudubar sa sannan mun samu sallah tare da shi sannan mun shiga masallaci mun same shi ya biyu wa ‘yan uwa jawabai masu kyau masu ma'ana ya kuma kare jan hankali domin duk abin da ake so sakon da ake so a isar ne a fahimci cewa da'awar sunna da'awa ce ta haɗin kai da'awa ce ta rarraba kai da'awa ce ta mutunta juna da girmama juna da'awa ce ta soyayya da kauna saboda haka wannan ne babban manufa kuma ita ce burin dukkan wani mai da'awa ya cewa an samu haɗin kai tsakanin masu kira zuwa da littafin Allah da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba gari dai ba ba garin bauchi kawai ba ba Najeriya ko ba duniya a dan a samu sabani wajen fatawa bai fatawa wanda ya fatawa ba shi fatawa wannan duk kafuwar musulunci haka yi tun zamanin sabbin kai tun ma'aiki yana da rai an samu yin wannan wanda ya fatawa ya zauna fatan an zo gaba mazala Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma an samu an ci gaba da samun bambanci to in dai ba a samu bambanci a aƙida ba in dai abin da suke ganin tauhidi shi ne ke ganin tauhidi ba wanda yake sabani a kan shirka to wani abu ne mai sauki an samu mazhabobin da duka da suke ta magana malikiya nabiya shafiya hanbaliya ai duk sun gini ne bisa sabanin fahimta wasu daga cikin su almajiran wasu ne imam shafi'i almajirin maliki imam ahmad almajirin shafi'i imam uh, shafi'i ya zauna da muhammad ibn hasan al-shaybani babban almajirin abu uh, babban almajirin imam abu hanifa abu yusuf ya je takanas ya ziyarci malik a madina kaga ashe duk abu ɗaya ne dole za ka ji an ce wannan mazhabar malikiya ta suna ba saboda haka yan uwa sai a ɗauki wannan kuma mun yi murna kwarai da suke wannan ziyara da shi dan uwa ya kawo mana kuma Allah ta'ala ya kara da bukatan mu ya kara da bukatan mu dan idan zuciya ta hagu ko kana bangon duniya ina bangon duniya wannan ba matsala in dai zuciya ta hagu ba gangan jiki ta hagu ko unuwa ta hada mu ba shi yasa muke cewa haɗin kai na gaske shine haɗuwar zuciya kushe munafukai sai ce tasabuhum jami'an sai ce wa qulubuhum shatta saboda in dai kana kauna ta ila kaunar ka to koda ba mu haɗu ba koda ba taba ganin juna ba to mu yan uwa ne innamal mu'minun ikhwa dinnan tana aiki tare da mu saboda ka koda a ce ban tashi na je masallacin shi ba tashi ya zo nan ba matukar a ɗaya muke kira akan sa to zukatan mu a haɗa saboda haka wannan shine babban sakon da shi mara tafi zai so ya kawo nan masallaci muna fatan Allah ta'ala ya kara haka kanmu za mu bashi in mintuna da mu fara karatu ya yi jawabin sa saboda wataƙila ya bar wasu ayyuka ne zu saboda haka ba za mu rike shi ba shi yasa muka so mu gabatar da jawaban kafin mu fara karatu mu malam Abdul Akbar Idris bismillah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهو عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da kuma izinin tsaya ma kun san ni ba da yaro ah, da Allah kafin in faɗa abin da zan faɗa kun san halin sunna abin da yake haɗa su shi ne faɗin gaskiya a kowane lokaci da kuma gyara wa juna to kafin in faɗa abin da zan faɗa ga wani gyara don Allah ku saurara Allah mu gyara Allah yan wata suke tsaya misali wani sport da bakin hula da bakin Allah ka samu guri ka zauna dan Allah ka samu guri ka zauna dalili shi ma da ya abin da suke yi sai da ko wata fatawa da al'amsa ko suka zo sai su mata editin ko su tsara ko sai su kawo ba wani mutum aka fito da fatawa kai da aka tambaye ka za ka yi tunanin wanda ya amsa fatawa na ko yana da yana ba da hankali yanzu ka a matsayin karanta karanta za ka samu shi maka wani malami ya bada fatawa ya ce sharar makabarta ma ba da kyau sharar makabarta ma a haramun ne in ka wani ya fito ma haka da fita wani yana da hankali ya san da yake da ma kuma almajirai kan tashi ne da zanzan sai su su wannan don su ba su makani Allah ya san malam Jafar lokacin da ya zo garin nan na tashi malam Sakiru na ce ne gaggawa je ma wasu sanar da zuwa mu shi da shi da shek abdulwahab muka yi muka shi a musulunsa alhamdulillah sai ya saka ne ya zo gida na ya gaishe wani lokaci ya shiga daki na da mutum shiga da kowa ba sai malam jafar har ma yake shawara ne ba ya ɗauki shawara ya bani kuma alhamdulillah da gamsu na amfana da wannan shawara to amma da tafiya sai tafiya sai waɗansu ɗalibai sai su ɗauki tambayoyi da na amsa su sai su su ba da shi a rikinkine da za su ba da shi daidai zai iya cewa eh wannan wanda ya ba da wannan fatawa ra'ayin ne ni da nawa ra'ayi fahimtar sa ne ni da nawa fahimta wani ba abu ne ba ko a musulunci ba ba sabo bane ya zo ma da fahimtar sa na almajirai na ba ina da fahimta na suna da nasu imamu da gina da fahimtar da ka samu almajiran su irin su ibn al-qasim wasu suna da nasu ko bai kawo gaba ba bai kawo kiyayya ba bai kawo kauracewa ba to amma wani da ake shigowa da abun aka shigo da shi don a baci shi wanda ya ba da mutane haka da alaƙar su tsoron kansu ku tuna za ku mutu za ku je gaban Allah Allah zai tafi yadda wani ya san fatawa kawo kai a lokacin da yanzu ce akwai masu kokarin ba su juna su samu labarin iya amma ba da ya taso da kansa ya kawo ziyara sai cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya muku abun alheri ku saka masa in ba ku shi kuma ki addu'a to abin da malamin ne yake so tun da ina da abun saka masa zan ku saka masa shi ne zuwa nan an ga da kusuri na zuwa kuma nace ni waye da malamin ka kawo ziyara ni ba kawo ba ni waye ba da ma ina jin tsoron magana wani malami yake cewa ka kalmomi guda uku kalmomi guda uku nan da su aka halakar da su suka ɓatar da manya-manyan safarar duniya na da iblis na biyu rauna wani shi kansa na wani kawuna kowa ya san wadata kowa ya san yake kawo wadanda kalmomi ne guda na nake ni ba na su da kowane da su sai sa ne maza maza na ce ya kamata ka musu gyara a yankin waɗannan kalmomi guda uku na ɗaya akwai ana na biyu akwai li na uku akwai indi Allah na kusurki ya ce walaƙar khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الخارجين قال ما منعك أن تسجد لما خلقت قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه أنا دنيا أنا duk wanda أنا amfani da ana don ya nuna matsayinsa Allah ya kwanta da shi eh, fir'auna bayan musa ya masa wa'azi ya ce ni mulku mishra ya ce ni da mulki da musulki guri na zai da zama wa'azi ta ga wanda ne li ya nuna shi ne amma ta ce fir'auna ya samu cewa mulkin suna amma a masarfin aka halatta da shi kuma a cikin ruwa a idan mumane ta ga ta karkar da shi haka ne mu dawo faruna ya ce إنما أوتيت على علم عندي yace duk duniyar da ya samu ya samu da sakamakon iya kasuwancin sa ilimin da yake iya yi a wurin sa to amma da farko kashin da ya faru da shi wa kasabna bihi wani da ta kashe da shi da dukiyar aka kire suna kana duk wanda yake ni wa ne ne ya Allah ya ji ba wanda duk wanda yake ina da kaza ya Allah ya ji kaza zaka ce to ne zan zo kamar da ba da zo masallaci da Allah ya sa gida ya same ni ya same shi ma malam ya ba duk ziyarar shi ma ya kawo ne ya sa ka mun ne ba wani ba da shi ma bai zo masallaci ba yawa ba da baina da mutane ko sai ya shi zo nan tun da malam ya kawo gaban ya kawo ni ma ne zuwa amma akwai wani bashi da Ibrahim yake gida dole ba Ibrahim ma akwai bashi ko san bashi kuma akwai dalilin da yasa ba ya yi da ah, ba shi da yake Allah ya Allah ya masa Allah ya tabbata shi yana kimanin da hannun shi har gida na har a bangaren muka kai sa muka rubuta suna wannan bashi ne a kai na. sama da ke kun san dalili ga dalili lokacin da ma da ya zo yake sai da kira da dalili kusan san kowa da ya shawara ba za ka zama mafita ba ka ba ba ka shawara da wa shawo ko ba za ka faɗi da ana kusa wayi wa ma ya tuba da hawa yake shawara za ka ta ba zuwa da rashin sukuta da ma ya kira ne kuma ba da imamanci da kashi ya samu ina son yi masa sai wani su ta ce haka akwai abin da yake ji maka su tsoro ya faru shekaru kaɗan da suka wuce kar kuma ya fi mai mulki sai nake masa da yayi sai ce ka tuna kamar kwamishina ba hamsar ba wani ba hamsar wani shi ta da aka wani yana da alaƙa da abu har ce dole ne zalla an yi kuma a yayin da ba su mai da kuɗa ba sai ya wuce lokacin da kuka zama da shi na kuka yi zama sai ya zaɓe da ni malam malam ibrahim ma da wasu shi a ya ce da Allah malam ku je ku zo ku rubuta wannan abu tsakanin a matsayin ku na musulmi mu musulmi waɗannan abubuwa suna zuwa kuma suna dawo cikin wannan abubuwa da suna su cikin waɗannan abubuwa yana da wannan abubuwa za ka nan ku je ku sasa ya daga sai ba da dama sai na ce masa a ina kai kake gani ya kamata mai wannan zama da bayan sai ce za ka bar kofin sai da rashin a yawan wasu da ainihin ba na ce a ra'ayi na tunda ba wani ra'ayi ya ce ni zan garga shi mu kai gidan da wani kuma sa ta yawa a gidansa shi ke muka sanar da babu ya muka sa rana na ɗaya wani ɗalibai na bushar na ɗaya ne ko ne ba akwai ɗan na a yi da za zama wanda da sun ba ka cikin mawa da zama amma ni ba ce ka su ba sai na ce a aika wa malam sai suka ce ma malam bai ba ta ce aiki ne a rasa ce mutum ta yi kwarai darajar ta yi kwarai na ce a kawo gidansa ba ce a kawo gidana ba ba ce a kawo masallacina ba na zo kuma ku ba zan kai kullum a ƙarfi suka ce ne malam bai zama in kana so a yi zama a yi zama shi ne a yi zai to da ya faru a zama, tsakanin da Allah ba ji daɗi ba da sun ci mutunci da Allah zama. Don kowa ya tashi a kowa ya tashi a kamar da ba ya mu da muka ban neman mu da muka ban neman sulu kuma ni da ta kawo wannan kuma in ma da na tuna ma da dawo kai wannan muka tashi muka bar gurin ba zaman da ba shi ma zuwa to shi ne da zan ce da yadda na kai mara ziyara ya sun a a kar je wani abu ya faru a gidan mara da wani can kuma ta wani can da kai su ci maka mutunci mu kowa a kuma yaji ba kuma da kuma ba zai ba da su ba kuma da ya ta da su har da ba ku da a duniya almajiran mara sun zai zai hankali ko da su mutunci sa da da da ke da samun kuma ba misali da suka da wani shi hana da siya amma ya kamar yadda na faɗa a zuciyata wallahi ba da shi da da shi ranar da ya zo muna malam ya zo je wani layin a da wani muna taɓa wani wani da da zai tasiri a matsayin wannan bawan Allah ya kawo halin kan halin suna abinci kuma ya dauka da ke da ke kawo da zai mata amma da bai da suna cewa wani kawo ba ma kawo da su iya rikin da ya ko su zama ko su ne da su kawo da wani abu amma ni na da da shi da shi ku wannan rafi da ma ya ci da wani ba ne to a wannan da ya kai wallahi ko ya la idan ladina ja'u bil ishmi usratun yawm la ta'tabu sharran lakum bal huwa khairun lakum ba da wannan rashin ba wala sai ba Allah ya ce wanda sun yi ta shaka ta kyau kar ku sharri alheri ya zama hukumu ba ta yi sharri da ta zama hukuncin

na kuma ba su da wanda ke amma da kuma shi ma da su sani ko zo da kan kuma sai abin da ya shawo da su kafirci na bid'a a kama ko kashi wala la saka da alheri wala la barka ina ta mutunta da Allah ka samu ka zo can makaranta a ba mu shawara Allah ya saka da alheri Allah ya barka dan uwa musulmi Allah ya da dokokin Wato za a yi matarsa, kawo da nan ไม่ได้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 barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na rana mai albarka ranar Juma'a yau sha bakwai ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul nahl ganin cewa lokaci ya ja za mu shiga cikin tafsirin ba gari ba tare da mun tsaya an tambayoyi ba bismillah الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قومك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تاب ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم أما الآية وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل كما من هرم ما waɗanda suka suka zama yahudawa mun haramta musu abinda da muka baka labari gabanin haka wa ma zalamnahum walakin kanu anfusuhum yazlimun ba mu zalunce su ba sun dai zalunci kansu ne kawai ثم إن ربك للذين su'a bi jahalatin sannan lalle ubangijinka ga waɗanda suka aikata mummunan aiki da jahilci sun matabu sannan suka tuba min ba'di zalika bayan haka wa aslahu kuma suka kyautata aikin su inna rabbaka min ba'di hadha ghafurur rahim lalle ka, bayan wannan mai yawan gafara ne mai yawan jin kai Allah ta'ala bayan ya gaya mana abin da ya haramta mana na bushe da jini da laman alhazir da kuma abin da aka yanka ba da sunan Allah ba ya kuma gaya mana lokacin da ya halatta a ci abin da ya haramta saboda larura saboda ya nuna yadda ya yalwata ma wannan al'umma ya yalwata ma wannan al'umma bai kuntata mata ba sabanin abin da ya kasance ga al'ummar ga al'ummar Yahudawa da ta gabace su sannan Allah ta'ala a baya ba mu labarin yadda larabawa quraishawa gabanin musulunci suka rika haramta wa kansu abubuwa da Allah ta'ala ya halatta musu suka rika haramta wasu dabbobi da wasu kayayyakin gonaki suna ware su da cewa na Allah ne ko na gumaka ne ba a hawan su ba a cin su ba a amfani da su Allah ta'ala ya kushe musu akan wannan cewa la taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وبنجي يا mana ya kuma kushe abinda larabawa suka yi na haramta wa kansu abinda da Allah ta'ala ya halatta musu sai yake gaya mana su kuma a gefe guda yahudawa waɗanda suka zafi su tsananta wa kansu Allah ta'ala ya tsananta musu a dalilin jahilci cewa ala allazina hadu haramna ma qasasna alayka min qablu ga waɗanda suka ce su yahudawa ne mun haramta musu abinda muka baka labarin sa a baya Allah ta'ala ya bada labarin abubuwan da ya haramta wa Yahudawa a cikin suratul an'am inda Allah ta'ala yake cewa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhuhr wa min al baqar wal ghanam harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalafa bi'adh ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Allah ta'ala ya ce mun haramta wa Yahudawa su ci dukkan wata kamar raƙuma ko su ci naman jimina Allah ya haramta musu kulla zai zukur wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma sannan mun haramta musu kitan shanu da ƙananan dabbobi tumakai mun haramta musu kitan su illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai kitan daga baya kawai aw hawaya ko kuma abin da yake tare da yan hanji aw maka abin da yayin kayi ciki aw maka talafa bi'azm ko kuma kitsan da ya cakudu ya ya ya gaurayi da da kashi wannan shi kada ya kai kashi amma duk wani kitse ba wannan ba Allah ya haramta musu ya haramta musu ya binna ya haramta musu kulla zai zo dukkan wata daba wa ke da kofato ko take da kumba da barau Allah ya haramta musu wannan ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم سيك ذلك جزيناهم ببغيهم mun musu haka ne sakamakon zalincin saboda zalincin da suka yi muka haramta musu waɗannan abubuwa ba wai tun asali Allah ya haramta musu ba a yahudawa tun asali an buɗa musu halal da yawa su ci abubuwa iri kullu ta'am kana illa bani isra'il illa ma harama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzila at-taura kowane abu in banda abin da annabi yaqub ko yazo a shari'ar annabi yaqub haramun ne kowane abinci an halatta musu ci kamar saboda da suka rika yi da laifuffuka da suka rika yi ubangiji ta ala haramta musu wasu abubuwa da da halal ne shi yasa a wani a wani guri suratul nisa Allah ta'ala yake cewa wa bi saddihim an sabilillahi kabira saboda zalincin waɗanda suka ce su yahudawa ne mun haramta musu abubuwan da suke masu daɗi wanda da halal fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wanda da halal ne su yi amfani da su su ci amma saboda zalincin sai Allah ya haramta musu wa bi saddihim an sabilillahi kabira da kuma yadda suke hana abi addinin Allah suke hana mutane bin addinin Allah da yawa saboda haka malamai suke cewa haramtawa ne sun kuce akwai da ake haramta musu abu saboda amfanin a at-tahrim bi saboda amfanin a haramta maka yin amfani da wani abu da zai cutar da kai kamar yadda Allah ta'ala ya haramta a shafiya ko a ishata, saboda a cikin su akwai cutarwa mai yawa قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أتكنسو أقوي ليفك ما سيوا duk da akwai amfani ga mutane amma laifuffukan ya fi amfani da yawa ubangiji ta'ala ya faɗi irin abin da giya da caci suke haifarwa na cutarwa ga zamantakewar ɗan adam na raba ɗan adam da Allah شيء الله تعالى شيء إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وبين لي أولا آية يا جاية أولا دليل إذا كهرم تامن جيا أبو هرم تامن جاشا سوى لسنا حدث قابا يا يتكامل متعين a dalilin giya mutum ya sha giya ba abin da ba zai iya faɗa wa ɗan uwansa ba ba kalmar da ba zai faɗa masa ba sannan kuma za ta hana mutum ambatan Allah domin wanda ya ta ba zai sallah ya yi wa ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna bayan da mutum ya sha giya kuma ya yi zikiri ya ambaci Allah saboda haka waɗannan abubuwa da ma wasu abubuwan da ba a ambata ba dukkaninsu sun zama dalili ne da suka sa Allah ya haramta giya da caca to akwai abubuwa da yawa da Allah ya haramta saboda wannan kamar naman alhanzir kamar mushe da sauransu wannan at-tahrim ne da banfa an haramta saboda amfanin ka kai akwai kuma at-tahrim bil uquba saboda uquba wato dan Allah ta'ala ya hora wasu sai ya haramta musu wani abu saboda dai su kamar waɗannan da Allah ta'ala yake gaya mana anan وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحل لهم تنكي ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون mun yi musu wannan ne saboda zalunci mun haramta musu abubuwan da da halal ne kuma masu daɗi amma mun haramta musu saboda zalunci kamar yadda a wannan aya ce wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun ba mu zalunce su ba su dai suka zalunci kansu ubangiji ta'ala ya gaya mana game da yahudawa da ya hana su su ranar asabar cewa wasaruhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا la لا يثبتون لا تأتيهم nabduhum bima kanu كانوا يفسقون nabduhum bima kanu كانوا allah ya ce ka tambaye su game da alkaryar nan da take dab kusa da teku إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا yayin da kifayensu suke zuwa ranar asabar baja-baja ko ina kuma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba asabar ba kuma sai kifayen suke zuwa su kuma an hana su su yi aiki ranar asabar su fita su ranar asabar gashi kuma sai ranar asabar din ne kifin suke zuwa baja-baja Allah ta'ala ce kadhalika nabluhum bima kanu yaqulun haka muka muke jarraba su saboda fasikanci وقال ولا التحريم لي لك للعقوبة دم أبنجي يا مش عقوبة كما يدى الله تعالى يا هرم تامس شكاء بيت المقدس بعد ذلك أتوا برسل سوشي ورسل شكاء سوشي قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي الأرض المقدسة التي كتب كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين Ubangiji ta'ala ya ce su shiga annabi Musa ya musu shiga kasar nan mai tsarki ita ce Baitul Maqdis wanda Allah ta'ala ya rubuta musu kada su juya baya su ki shiga su yi tawaye amma sai suka kiyata tace inda fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilu ba za mu su shiga ba sai manyan mutanen nan masu karfi da suke ciki sun fito ya za ku zo kasa da mutanen ku zo an ce ku je ku yaƙe su ku fitar da su ku karɓi ƙasar saboda zalincin su da suke yi amma ku ce ba za ku shiga ƙasar ba sai ne su sun fito su ba ku ƙasar ku shiga haka nan zai wahala daga alamar dai ba za ku shiga ba إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قائدون فأنت يا موسى ما داموا شغبا هل أبدا ما تتربي ولا تموتها سنة fala za ka warku ka faqatila ka je kai da ubangiji ka kuyi mana yaki inna hauna ta yi nuna mumuna ran a zaune in kun gama ku zo ku sanar da mumuna ta annabi musa ya ce fara wani ne fafruk bai na nawa bai na alkawomin fasiki fara bai na amu har rabar da alaihin har bai na sanatar ya ce hu da filar fara ta sa alkawomin fasiki ubangiji ya ce to tun da haka ne na haramta musu kasar shekara arba'in na haramta musu ƙasar saura ta suka yi ta miya suna ta ainihin turkaniya a sauran ƙasa su yi nan su yi nan sun kasa tara shiga ƙasar ba su shiga ba har annabi musa allah ta'ala ya karburansa sai a lokacin annabi yusha eh, lokacin da suka samu shiga arba'in na sanar da suka yi suna ce suna turkaniya. a duniya a sauran ƙasa kaga wani tahrim ne amma dai hukuma saboda hukuma wanda kuma a wannan al'umma Allah ta'ala ya halatta mata ya halatta mata komai wanda yake a tsayyib ne abin da yake daddada ne mai kyau ne ubangiji ta'ala ya halatta masa ya halatta masa wa yuhillu lahum wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadhu 'anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo dan ya halatta ma wannan al'umma a tayyibat abubuwan da suke masu kyau masu dadi na halal ya haramta masa abubuwan da suke munana wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim ya sauke musu nauyaye nauyayen saboda yahudawa kamar da ibnu taymiya yake faɗa yace ana cewa yahudawa abubuwan da aka haramta musu nau'i nau'i sun kai ɗari uku da su abu kaza haram abu kaza haram abu kaza haram abu kaza haram har wajen ɗari uku da sittin sannan abin da aka wajabta musu kaza wajibi ne kaza wajibi ne kaza wajibi ne ya kai ɗari biyu da da da ainihin tamanin da saboda haka abubuwa da yawa na nauye-nauye suna kan su ne na wajibi abu kaza wajibi ne abu kaza wajibi ne suna kansu sannan abubuwa da yawa na kokumi abu kaza haramu ne abu kaza haramu ne duk suna su annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya sauke musu waɗannan nauye nauye da suke kansu ya kuma kwance musu irin wani hukumi da ya daure su ko ina ne hukumi na haramtawa annabi isa alaihi salam da ya zo ɗan abubuwa kaɗan da ya halatta amma ya tsaya ne akan shari'a annabi musa alaihi salam saboda musa annabi isa alaihi salam bai zo da shago shari'a littafin injila bai kunshi shari'a ba ya zo da abubuwa da an halatta wasu abubuwa ne kaɗan shi sa ce wani kuma lakum ba'd alladhi harima alaikum dan halatta muku sashin wani abin da aka haramta muku annabi da yazo sai sauke wannan nauye nauyen daga ka wannan shari'a da ta ta zo da sauki sai ta zo ba ta zo da tsanani ba وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ان يخفف عنكم naka ubangiji ala ya zo da abin da yake sauki ne shine wannan addini bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam za a taba samun kuma haramta wa wasu mutane abu saboda hukuma saboda bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa kuma wani annabi da zai zo har shari'a ta zo ta shafe wani abu na shara annabi sallallahu alaihi wa sallam da ka daga saukar a yau ba a bar lakum dinakum komai ya cika addini ya cika saboda haka halal da haram an gama makaranta abinda duk bai zama halal haram ba to ba za a shigar da shi cikin lafiya yana cikin da'irar halal sai idan da nasi duk wani abu na mu'amala ko wani abu na na ciye-ciye in dai bai shiga cikin da'irar kabar ba to yana cikin da'irar ba saboda kai yana cikin halal abin da zaka ci ko ka sha ya halalta ko da ko wani nasi karara bai zo kan wannan abu amma in ya shiga da'irar kabar wanda ya zama haram ne da kuke magana kan ba ko da yaushe to tana cikin da'irar kabar ko to zaka sa cikin da'irar tayyibat ba saboda haka bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam babu kuma wani abu na haramta wani abu to amma ana iya samu at-tahrimul kauni tahrimul kauni wato al-qadari mutum saboda ka ko saboda nesa da sunna da yake karanta wata tana nesa da sunna kullum yana saba wa sunna a irin nan ubangiji ta ala da iya jarraba mutum sai ya fara cikin haramta wa kansa abin da Allah sai ga yana shan wahala ga sunnoni na sauƙi na sauƙaƙa amma shi yana guje musu ma yana ganin aiki da su bai halatta ba dan ubangiji ta ala ya rabe shi sakamakon barin alhuda wal ilmin nafi ne. yi domin ubangiji ta ala na rabon mutum ne a saboda wannan idan mutum ya zama yana da zunubai zunuban su suka yawa to wannan sai ya sa ubangiji ta ala ya haramta masa al-ilmin nafi al-huda wal ilmin nafi ina ilmin ya haramta masa shiriya ya haramta masa a ilimi wanda yake mai amfani to wala tahribul qadari kamar yadda Ibn mai yake faɗa zai ci gaba da samuwa a cikin al'umma shi yasa a cikin al'umma za ka ga wani wanda aka jarrabe shi da nisantar karanta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da nisantar bin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da farin sanin me ya dabbaka a rayuwarsa za ka same shi har kullum yana daura ta cikin ne yana daukar nauye-nauye ne ka gan shi yi tafiya a halin tafiya amma yana da a halin tafiya yake wanda Allah ta'ala ya sauƙaƙe masa Wai wa idan rabbu bi hadhihi malaika alaikum junahun an taqsuru min as-salat ya sauke masa wannan har ma a halin zaman lafiya a halin kwanciyar hankali da ta ta itimtu an yaftila kuma allazina kafaru amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqata sadaka ce ubangiji ya muku karbi sadakar kamar da zuwa cikin hadisin ya alamu umayya saboda haka sai ka same shi shi a halin tafiya bai yarda ya ta ba ko ka same shi yana bin ijtihadin wasu wasu wasu fuqaha a cikin wasu masaloli waɗanda sabanin sunna ne sabanin sunna ne kawai ka sai ya haramta wa kanka wata kofar da aka bude masa ka same shi a lokacin sanyi sanyi mai tsanani amma ba zai yarda ya yi shafa a kan ba sai sai ya cire a dalilin me saboda wasu fuqaha sun ce ba za a yi shafa a kan safa ba sai idan ta kasance mai kauri ce kasance fata kasance fata ne kuma da tatabu'ul mashi a daya za ka iya taka ta kai tafiya in ba za ta zama kamar takalmi ba ta zama kamar kirkin takalmi to ba za ka yi shafa kan ta ba kai wani ijtihadi ne wasu suka yi ko suka saba musu a wannan ijtihadi kuma babu wani nasi da ya nuna haka annabi ya riga ya shafa akan aljawra bayni akan safa amma bai saki bai saki bai sa wani sharri ba bai ce kada tsage ba bai ce kada yaki ba babu wannan bal ibnu taymiya rahimahullah yana cewa galibi ma abinda za mu fahimta a kofi kofi na sahabbai da suke yawo shi abinda za mu fahimta ba a tsage saboda mutanen da suka yi hijira kan sun zo a cikin talauci Allah ya kira su ƙoƙara. ya kira su alfukara sun zo da talauci sun zo an zo ma ana sarda wani sirra da zai ba a daura cikakkiya ba ne ina kake ganin zai samu takalman da zai rika sawa a bisi ko kofin da zai rika sawa sabuwa da rika ne ba annabi da ya ce aisha ba a kan kofi ya san cewa da yawa daga cikin sabon da sarakawa ne dole kofin wasu da ya tsage amma bai taɓa kai musu ka kula kar ka yi ba kan wanda ya tsage ba tare da cewa azan ba ta umar yin barwa tun da mutanen da suke tsakakken kukun a lokacin sun bewa sannan bayan wannan ka tuna garin madina gari ne mai cike da duwatsu ba a gari ne mai rayayi ba to duk garin da yake da duwatsu ta kalmar sun kuma wani lalata ba ne ko ana ta aka dutse da shi kada za su lalace da shi suke fita su yi masallaci da suke zuwa su je kasuwa su je gona su je jihadi duk da wannan tsakanin a cikin irin wannan yanayi a cikin irin wannan guri ba ma bai sa musu wannan sharafi ba ce to za ka samu wani saboda bin irin wannan ijtihadi sai ya tawa sai ya tawa kanshi wani takunkumi takunkumi da Allah ta'ala bai sa mishi ba kamar yadda zaka ga wasu wato ana ruwa ko ko gari ya ana ta guguwa amma sai ba za mu hada sallah ko a ce eh, da sharadi an hada sallah a wasi to wanda ya zauna ya haka wannan sharadi ya haka wannan sharadi to irin wannan ijtihadat din za su ci gaba da wanzuwa za a iya samun wani saboda nisa da yayi da sunna sai je fa kansa cikin kuma cikin wahala abubuwan da suke da sauki sai ya dauka su da sauki an ce Aisha ba ta rawu ba zai yi ba ya gwamma ce shirye cire sake dawa har da sunna ta tabbata so irin wannan zai ci gaba to shine a ibnu taymiya ya kira shi tahrimul kauni al-qalbi wato kaddara ta fada kan wani saboda nisa da yi da abin nan wani abu ya zama haramun. to akwai kuma at-tahrim abin da zai zaka zaka mutum zai abin da Allah zai haramta ma wasu saboda jarraba su a jarraba su da za su yi da'a ko ba za su yi da'a ba ba dan ne ne saboda abin zai cutar da su ba ana so a gwada wane ne mai biyayya wani shi ba biyayya kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana falamma fasala falut bil junud قال إن الله مبتليكم بنعم ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من استرق غرفة غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا Allah yana ba mu labarin Talut yayin da ya rabu ya ya taho da rijinarsa sai yake cewa inna Allah mubtaliikum bina Allah zai jarrabe ku da wata korama wanda duk ya sha wannan korama ba ba tare da shi wanda bai sha ba to wannan shi muke tare da shi sai dai wanda zai dan kamfaci kaɗan saboda ya murƙi ya ainihin jika makoshinsa amma wanda zai wato kwankwada wannan ba ma ba ma tare fa sharibu minhu illa qalilan illa qalilan zai da dama sai suka yi kasha sai kada to kaga wannan tahrim ne wanda yake mihna an yi shi ne don a jarraba su to waɗannan yahudawa da Allah ke gaya mana ya gaya yana gaya mana cewa ya haramta musu tsaye ba ya haramta musu abubuwa masu daɗi saboda zalunci shi yasa cewa ma nahu walakin kanu an biyar yazlimun ba mu zalunce su ba kansu suke zalunta kana sai ubangiji ce thumma inna rabbaka lillazina amilu su'a bi jahalatin sannan ubangijinka ga waɗanda suka yi mummunan aiki da zalunci a kafin alqur'ani ya sauka ya bayanin nan an samu wasu wanda yanzu sun musulunta amma a da su ma sun shiga cikin irin wannan haramce haramce sun haramta wannan sun haramta wannan sun haramta wannan lokacin ilimi bai zo musu ba musulunci bai zo musu ba to dalle sun suka ji irin wannan ayoyi na maganar haramta haramta Allah ta'ala yana cewa zai kama wanda yayi wannan da laifi wala taqulu lima tasiru al-sinatu kullu la ta'lamu ma za hadha haram litaftaru ala Allah al-kadhib wani cikin cikinsa zai tsuruwa shi ya musulunta to shi ya makomarsa <coughs> ya makomarsa alhalin shi ma a da ya yi wannan to ne Allah ta'ala yake nutsar musu da zuciya cewa kada kada hankalin waɗanda duk suka aikata mummunan aiki bi jahala ba da ilimi ko ba da sani ba sannan suka tuba bayan wannan sannan suka kyautata aikinsu, ina inna rabbaka min ba'di an taqu lalle ubangijinka bayan wannan da yawan gafara ne kaga wannan kwantar musu da hankali cewa abinda suka riga suka yi shi a baya wannan babu ba ba za a dube shi yanzu a kansa ba sai dai abinda za su yi a nan gaba sannan wannan aya ta shafi dukkan wani wanda zai aikata wani laifi ya aikata wani laifi na sabon Allah in dai har ya rage dama ya tuba ya kyautata aikinsa daga baya Allah zai gafarta masa ita shine abin da Allah ta'ala yake ga mana inna eh, ala Allah lil ladina ya'maluna sua bi thumma yatubuna min fa Allah alaihim wa kana Allah ghafurur ala Allah lil ladina ya'maluna sua bi Allah ce karbar tuba Allah yana karbar tuba ga waɗanda suke yin laifi cikin jahilci wani ya ce to an ce cikin jahilci idan kuma da ilimi kai laifin ba ba za ba za ka tubar ka ko da da ilimi kana ta kai laifin in da ka tuba wannan bi shahada abin da ake nufi cewa dukkan wanda zai yi laifi duk wanda za ka ga ya saba ma Allah to sai hasken ilimi da tunano tunato da girman ubangiji da halarto da azamarsa da halarto da hukumar ubangiji sai ta ɓace daga zuciyarsa sai ya manta wannan shi yasa sahabbai da dama da salaf da dama suke cewa kullu man amila su'an fa huwa jahil wa kullu man asa Allah fa huwa jahil duk wanda zai saba wa Allah to jahili ko da yana da ilimi ko yana kowa ne inda zai saba Allah to sai ya saba kansa sai wanda ilimin har sai ilimin da Allah ba sai ya sai ya bishi sai ya manta da azamatullah sai ya manta da hukumar ubangiji da girman sa ya manta da hukumar da ubangiji ya tana da autar jahannam lokacin da ya manta waɗannan abubuwa sai suka bace daga zuciyarsa to lokacin zai fara cikin cikin sabon Allah shi yasa za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن mai zina ba zai yi zina ba yana cikin yana cikin imani ga imani wato yana cikin halartu da girman Allah da Allah ba zai yi ba sai wannan ya bace masa haka da farawa ba zai saka ba inda zai halartu da azamatullah ba zai saka ba zai zama komai a gaban sa ba komai bane girman Allah kawai yake halarwa haka nan mashayi ba zai shagiyarsa ba haka nan dukkan wani mai laifi da za ka same shi yana laifi ba sai ya manta sai ya manta shi sai shi ya kace masa wannan hasken ya bice masa shi sannan sai ka ga ya saba Allah to shine daga kuma hasken ya dawo to shi kina sai shi na dama da hasken ya shi sai shiga na dama إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف ta الشيطان تذكروا فإذا هم yau. lokacin da shi kan zai same shi to zai same shi kuma wannan yanayi ya iya cin riba a kansa shi ne abin da ake nufi bi jihad ba wai ana nufin wanda ya yi saban Allah da ilimi ba Allah ba ya yi ko da da ilimi ya yi saban Allah din ba zai saba wa Allah da wanda ilimin ya shi yasa ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kafa bil ilmi khashyatan wa kafa bil ihtirari jahil wato ilimi kadai ya isa samun inda ilimi to shine zai haifar da tsoron Allah nama yakhsha Allah min da ulama idan kuma mutum ya rufu da duniya ko ya rufu da wani abin duniya to wani kai ya yi jahilci domin a lokacin kuma ya koma cikin tsawon jahilai ko da kuma ya kowa karatu ko ya karanta Qur'ani ya hada ya san mazarasa ya san hadiza, manzo Matuƙar matukar dai zai fada cikin ruɗuwa da hanyar shaidan to wannan ilimin ya dauke sai ya dawo cikin hayyacin sannan kuma sai ya tuno girman Allah Allah ya tumba mu min ba'da zalika wa aslahu haka ba za ka kawai ana magana tuba kawai ake ka tuba ba sannan kuma ka zama haka kawai shirin ba kuma komai da yi baya a idan kai magana tuba to sai ka ga maganar aiki ya biyo baya saboda ita in har da gaske ne ka tuba to za ka yi kokarin ka gyara abin da ka bata ba zai yiwu kace ka tuba ba sannan kuma ka zauna kai baka gyara zama kai kuma baka gyara aiki ba ba a ganka kana ta kokarin gyara aiki wannan shine alamar ka tuba a ga aiki kai yana gyaruwa shi yasa Allah ta'ala da yayi magana wadanda suke koyi na ladina yaktumuna ma anzalna min al wal huda من fi kitab بيناه yalamu Allahu wa yalamu يلعنهم الله illa alladhina الا wa aslahu wa وبينوا fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim kaga ubangiji sai da ya faɗi su yi aiki aka sun wanda da da kan sun koya ilimi sun koya abin da Allah ta'ala ya doka bayan ko Allah ta'ala ya gama bayanin sa a Qur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam ya gama bayanin sa hadisi amma sun take sun koyi Allah ce waɗannan Allah yana da su masu la'anta suna da su sai ce illa da jina tabu sai dai waɗanda suka tuba bai tsaya da kawai suka tuba ba sai to aslahu suka gyara abin da suka bata wa bayyanu suka fito suka yi bayani shi yasa sharadin tubar dan bid'a malami dan bid'a shi ne fito yi bayani wani sharadi kai ce ya koma shi kaɗai tsakanin da Allah amma mabiyansa ba su ma san ya tuba ba yace ai tsakanin da Allah wanda ya tuba a tunda har ya ba ya wasu ya fito ya kokari gyara wanda za su gyara ta hanyar ya gaya musu tun da ya koye sunna ya fito ya bayyana wannan shine sharri wa bayyana kuma suka yi bayani kaga munafikai da Allah ta'ala ya yi magana su innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira sai ce illa allazina tabu wa aslahu واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي لهم المؤمنين اجرا عظيما kaga Allah ta'ala da ya maganar munafikai ya san munafikai a munafikin nan nasu sun yi barna a munafikin nan nasu sun kama wasu ba Allah ba sun kama mushrikai sun kama wasu yahudu da nasara san su ne abokan shawara su da su za su yi su sun yi kitabi bi ghairillah sannan babu ikhlasi domin munafiki ba zai taɓa haɗuwa da ikhlasi ba sai Allah ya ce da waɗanda suka tuba ilal ladina tabu cewa aslahu suka gyara abin da suka bata yadda suka je suka san shigina miki zai su gyara sannan wa aqsamu billah suka dawo suka yi Allah maimakon da suna rike wasu abokan gaba suna kokarin halaka abin da halaka musulmi da su ba su rike Allah aqsamu billah wa akhlasu dinahu lillah sai addini dan Allah ba su yi riya ba ba su kashi sallah ba za ka wuce salati qamu kusala yura'una an-nas ba shi irin wannan ba su akhlasu hum lillah ala cikin waɗannan sun dawo cikin tawagar mu'minai sura tare da mu'minai kuma da sun Allah zai ba mu mu'minai da su wanda yake mai girma shi yasa haka zaka yi ta ganin ubangiji na wa inna la liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada illa man taba wa amana wa amila salihan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulai ka yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا kaga ubangiji ta ala duk inda zai magana tuba sai ya magana al'amal salih saboda kada a dauka tuba kawai da baki ake wani tuban muzuri tuba da gaske ake in ka fice ka tuba to a a ga alamar ka tuba a a ga alamar ka tuba irin wannan yana faruwa musamman ga yan siyasa musamman ga yan siyasa idan yan siyasa ya tuba ya ya tuba al'umma ta guje shi aka guje shi aka ƙi shi to duk da aka baro shi daga sama sai zo ce ku ya tuba a yi gane gaskiya mun yi kurakurai ba wannan tsakanin ka da Allah za mu ta sai haka amma mu gani a aikata a aikata mu gani kana kutuba kutuba wajen ɗaukaka addinin Allah kana kutuba kutuba wajen taimaka al'ummar ka abin da ka san kayi da kana kurin wanke shi abin da ka san kaya ka a da kana kurin gyara shi to wannan shine yake nuna cewa eh lalle tuban naka ne shi yasa Allah ta'ala ce ta tabu wa aslahu wa tabu bi ba'da zalika wa aslahu sannan ce inna rabbaka min ba'daha ghafurur rahim ubangiji ta'ala anan za mu ga ya fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam damirin da aka yi magana da shi damirin annabi sallallahu alaihi wa sallam damirin muhammad thumma inna rabbaka للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا بعد ذلك واصبروا ان ربك dan a nuna maka cewa wannan garaba ta gafara da rama da waɗannan suka samu sun samu ta ne a dalilin wannan addini da wannan annabi da yake kuma aka yi amfani da sunan arrab. arab ba a kawo sunan al-ilah ba ko al-razzaq ko aka kawo sunan arrab saboda shi yake nuna ri'aya kulawa da tarbiyya ubangiji ya yi haka ne saboda shi ne mai kula da ku shi ne mai baku tarbiyya shi ne mai renon shi ya sa yi muku wannan gata duk wanda ya tuba ya ce ya daina ya yi da dama to ubangiji ala zai karbe shi zai kuma masa dama sannan ubangiji ala ya karfafa maganar da mu'akkida dan an Allah ta'ala ta sa wannan magana zaura take haka take yace inna rabbaka ga inna sannan ga la la ghafur sannan ga jumla ismiya غفور رحيم يا جملة اسمية تفيدون abin al-thubut wa jawab cewa wani abu da goma mai sannan ake amfani da sikar mubarak duk da su ƙara nutsarwa da mutane zuciya musamman waɗanda suka san sun yi a baya cewa in suka tuba suka gyara ubangiji ta'ala ne ya fi musu sannan ubangiji ya ci gaba da cewa إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه gobe za mu tashi da kan waɗannan ayoyi da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu gada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum